jama'a saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa a cikin shirin sa na rana na yau asabar muhammad aminu ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan za mu gabatar muku da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na mu koyi harshen farsanci daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin nan bari mu kawo muku shirin na kokun san tare da abdullahi saluhu katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha bakwai ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da bakwai ga watan sha'aban na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da biyar da suka gabata rana irin ta yau sha bakwai ga watan Fabrairun shekara ta alif ɗaya tara tamanin da tara kasashen larabawa guda biyar sun kafa wata kungiya mai suna kungiyar rai tattalin arzikin ƙasashen yankin maghrib a ƙasar morocco ƙasashen ƙungiyar da sun hada da libya algeria martaniya morocco da kuma tunisia manufofin ƙungiyar dai sun hada da tallafawa juna da kuma aiki tare domin rage dogaro da kasashen yammacin duniya a bangaren rai tattalin arziki da kuma ci gaban kasashen su sai dai sabanin siyasa da matsalolin kan iyaka tsakanin wasu kasashen kungiyar da kuma sabani tsakanin algeria da morocco akan batun yankin yammacin sahara sun hana kungiyar ci gaba kuma da karshe dai ta rushe sannan a hankali masu wurare kun san cewa shekaru goma sha uku da sa gabata a ranar irin ta yau sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara yunkurin kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi kafin haka dai irin wannan bore ya fara ne a kasar tunisia inda mutanen kasar suka yi wa tsohon shugaban kasar zainal abidin bin ali bore daga nan kuma sai kasar masar inda mutanen kasar suka tilasta wa tsohon shugaba husni mubarak sauka daga kan mulki a lokacin wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara nasu boran ga muammar gaddafi wanda share shekaru arba'in yana mulki a kasar libya tare da taimakon kasashen yammacin duniya da kuma kungiyar tsaro ta nato masu bore sun kashe gaddafi sannan kuma suka bizne shi a cikin dare a wani wuri da ba a sani ba tun daga wannan lokacin ne kuma kasar libya ta fada a cikin dambarwa ta siyasa da kuma matsaloli na tsaro da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau sha bakwai ga watan fabrairun shekara dubu biyu da goma sha ɗaya mutanen ƙasar bahrain suka fara yunkurin neman haƙƙinsu na neman adama da su a harkokin tafiyar da ƙasarsu da kuma mutunta haƙoƙi na mabiya mazhabar shi'a waɗanda su ne mafi rinjaye a ƙasar amma jami'an tsaron masarautar dangin alhalifa suka yi daren mikiya a kan masu neman haƙƙin nasu ta hanyar zaman lafiya gwamnatocin ƙasashe irin su saudiya da birtaniya sun taimaka ma gwamnatin ƙasar bahrain wajen rikushe zanga-zangar lumana ta al'ummar ƙasar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 labarin duniya da farko ga kanunsu. sojojin yamin sun sanar da kai hari akan wani jirgin ruwan jigilar mai na burtaniya iran ta yaya kallabin sabbin makaman tsaron sararin samaniya a yau asabar majalisar ɗinkin duniya ta ce rashin yin zaɓe zai sa ƙasar libya ta tarwatse yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labaru sojojin ƙasar yaman sun kai hari a kan jirgin ruwan birtaniya na dakon man fetur wata sanarwa da kakakin sojan yaman janar yahaya siri ya fitar da safiyar asabar ya bayyana cewa sojojin kasar sun kai hari ne akan wani jirgin ruwan birtaniya na dakon man fetur mai suna pollux dama dai tun ajiye juma'a da marice ne ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da cewa an kai hari akan jirgin ruwan jigilar man fetur ta hanyar amfani da makami mai linzami ita ko hukumar kasuwanci ta ruwa ta birtaniya ta sanar da cewa an kai hari ne da akan jirgin ruwan daga nisan mil 72 daga gabarwar maha na kasar yaman tun barkewar yakin gaza ne dai ƙasar ta yaman ta shiga cikin masu tarewa falasinawa fada ta hanyar kaiwa jiragen ruwan harmitacciyar kasar isra'ila hari a teku red sea tare da hana masu kaiwa 'yan sahiyoniyar haja iran ta yi kallabin sabbin makaman tsaron sarin samaniya biyu a yau asabar da safiyar yau asabar ne da aka kaddamar da sabbin makamai masu bayar da kariya ga tsaron saman kasar guda biyu a gaban ministan tsaro janar muhammad da ashtiyani makaman guda biyu su ne a shi da kuma arman da aikinsu shine kakkaɓo makamai masu linzamin samfurin balastik. wanda ya jagoranci sallar juma'a a tehran ya ce al'ummar kasar suna ci gaba da jajircewa duk da matsalolin da suke fuskanta wanda ya jagoranci sallar juma'ar a jiya a birnin tehran ayatollah kadim siddiq ya bayyana cewa al'ummar iran suna ci gaba da yin tsayin daka da jajircewa duk da matsin lambar da suke fuskanta tattalin arziki da makiya suka ɗan fara musu. ayatollah kazim siddiq ya kuma kara da cewa tuni al'ummar ta iran suka baiwa wannan matsin lamba baya sun sake jan ɗamarar ci gaba da kare juyin jihalin musulunci a dukkanin fagage a ƙarƙashin jagorancin imam hamna'i limamin juma'a na tehran ya kuma ishara da da miliyoyin mutanen ƙasar suka fito a yayin bikin cikar juyin musulunci shekaru 45 da samun nasara a makon da ya shuɗe tare da cewa hakan ya bakanta wa abokan gaba domin dukkanin makice-makicensu sun ci ƙasa dangane da zaɓukan 'yan majalisar shawarar musulunci da za a yi a nan gaba kaɗan a iran ayatollah kazim siddiq ya ce fitowar 'yan ƙasa ƙwansu da ƙwarƙwata su domin yin zaɓen zai takawa abokan gaba birki. da hana su cimma duk wasu manufofinsu. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Tsohon shugaban ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Mossad ya ce ba maslahar Isra'ila ba ce buɗe yaƙi da Hezbollah. Tsohon shugaban ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Dani Tom ya furta cewa ko kaɗan isra'ila ba ta da maslahar buɗe yaƙi da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan yana kuma ƙada cewa a halin yanzu isra'ila ita kaɗai ce take fuskantar ƙawancin gwagwarmaya wannan furucin na ya tom yana zuwa ne bayan da wasu kafin watsa labarun harbitacciyar ƙasar isra'ila suka ambaci cewa an rufe dukkanin manyan hanyoyin da suke arewa kusa da iyaka da labanan bayan da sayyid nasarallah ya yi gargaɗin cewa za su mayar da martani akan kisan fararen hula a kudancin labanan a jawabin da ya yi a jiya juma'a da marice domin tunawa da jagororin ƙungiyar da suka shahada sayyid hassan nasarallah ya ce hezbollah ba za ta lamunta da kaiwa faran hular labanan hari ba don haka ya zama wajibi abokan gaba su fahimci wuce gona da irin da suka yi majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa rashin yin zaɓe zai sa ƙasar libya ta tarwatse manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya ƙasar labanan ya gargaɗi 'yan siyasar ƙasar da suke faɗa da juna da cewa idan har ba su kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ba sannan kuma su gudanar da zaɓuka to ƙasar tasu za ta tarwatse abdullahi basidi ya faɗa wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa da akwai alamomi da dama da suke nuni da cewa an kama hanyar tarwatsewa a libya don haka ya kamata 'yan siyasar ƙasar su mayar da manufofinsu na ƙashin kansu gefe ɗaya domin su haɗa kai su dawo da mutuncin ƙasar tasu basiri ya ce idan har 'yan siyasar libya suka kasa haɗa kai to alhakin abin da zai biyo baya zai rataya a wuyansu ƙasar ta libya da ta fada cikin rikici ne bayan da ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato ta jagoranci kifar da gwamnatin mu'ammar kaddafi a shekara ta 2011 bugu da ƙari an kuma sami kafuwar gwamnatoci biyu a cikin ƙasar a gabashi da yammacinta mandan musamman na majalisar ɗinkin duniya ya kuma faɗa kwamitin tsaron cewa al'umma ƙasar ta libya sun gaji da yanayin da ake ciki da 'yan siyasar kasar suka jefa kasar a ciki to ƙarshen labarin duniyar kenan to a gaida mushtaba adam da mutum labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin na na makoyi harshen farisanci tare da abdullahi salu katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala yau za mu shiga cikin darasi na 128 inda a yau za a ji wata tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a tafiyar da suke yi ta yawon shakatawa a lardin isfahan idan ana tare da mu za a ji tattaunawar ta gudana a tsakaninsu dangane da ɗaya daga cikin ƙauyuka waɗanda suke wannan yanki wanda yake ɗaya ne daga cikin wurare da masu yawon buɗe ido kan ziyarta domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na gargajiya da kuma al'adu na mutanen ƙauyukan da ke yankin to kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. قوی بسیار زیبا میکاو سوسی رودخانه قرما نام سونا آن نام دارد یه سونا برز رود قرمر رود. ابیانه قویان آبیانه خانه گدا شمال اریوا هستند سکی معماری نوع این گینی جالب می قایتروا در ƙofa panjare taga divar bango cubi na ice Ma'aruf. sananne Baby دوبه Duba. سرخ جمپری آن پوشیده شده است شی یا چند طبقه هوا هوا دامنه گپن کو دوزی آن واقع شده است شی یکی پشت بام سمر رفی حیات پرپاجیا بالایی سما پیرمرد پیر پیرزن سوهو. لباس تفافی محلی نگیده آنها پوشیده اند. سو سنسکه آنها می پوشند. سو سنا و سنتی. نگرگاجیا. زنها. ماتا. رنگارنگ. میلونکا. گلدار mai fure به نظر می رسد ga alama مردم mutane کوهستانی na yankunan tsaunuka دور mai nisa آداب ladubba سنت ها العدو آن حفظ شده است انکیه سو زبان هرشی فارسی هرشم چی؟ صحبت می کنند سنایم مگنه لحجه کرن هرشی قدیمی تددی من می خورم نی اینا چن من دوست دارم بخورم نی اینا سن این چی زردالو کایم مرمری دنگن دنیا درشت منیا خوشمزه میدادی باغ لمبو To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar yadda ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai masa jagora idan alakanmu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawa din da kuma irin abubuwan da ya gane wa idanunsa na ban al'ajabi a yayin wannan tafiya ta yawon shakatawa to amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda aka je miliyonsu ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. To shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa ai saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To bari mu koma gefen haɗa ku da Muhammad Zana da wakili a cikin wannan waƙa da ya tanadar mana. میهن یا علی گفتی تا پای جان بر عهد و میساقیم امر ولی را ما بلی گفتیم ما در جهاد فی سبیل الله صد متین رکن رکین هستیم عشق ولایت نور حق در دل سرباز دین شورافرین هستی رقیق با ماست ما فقار حیدری عالی اندیشه فتح المبین با ماست از حسر آبادان طریق الغات از کربلای هفت می آییم بودیم با سیاد ها هم همسنگران کشوری هاییم دشمن اگر سیل است ما کوهی ما سرفرازان چون دماوندی گرد و سلح شوری و جان برکف ما خشم کارون قهر اروندی لشکر به لشکر شور ایمانی گردن به گردن مرد میدانی سنگر به سنگر صف به صف بیدار ما حافظان مرز ایرانی ما حافظان madalla a gaishe ka Muhammad Zana da wakili a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. A nan zan jalan zamun shirin don lokaci na raran mu a tarbe mu a wani shirin za a ji mu ɗauke da sabuwar wakar. Amma kafin nan amma din wani sarrafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya amma fa ana iya tarban mu a shafin na gizo www.tv1.ng. ناز واسه این آفتاب جنگش آفتاب جنگش قلبار گره میزنه to ma saurare bari ban kwana da ko a nan gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki a tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da za a ɗan shirya amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.